within the ECOWAS and uh, Zone E where we sign an MOU Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan Vice Admiral Ibok Ibas ke karin haske kan wata yarjejeniyar aiki tare da rundunonin mayakan ruwa shiya ta ɗaya na ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS suka cimma wanda ke da zumar kawo ƙarshen duk wani nau'in aika-aika da ke zama barazana ga tsaron yankin ta cikin ruwa. Babban hafsan sojojin ruwan Najeriya ya kuma gargaɗi waɗanda ake haɗa baki da su wurin tafka aika-aika. Yana mai cewar suna sane da irin kazar-kazar ɗin waɗannan miyagu, to amma fa su ma sojojin ruwan a shirye suke. Masana tsaron cikin ruwa irin su Abubakar Abdulsalam na yabawa da yarjejeniyar aiki tare na sojojin ruwan kasashen yankin ECOWAS din. Yarjejeniyar zai taimaka kaga kowace kasa tana da iya bangaren da take da iko a kai. Ita kuma ECOWAS da suka shiga yarjejeniyar da su dinnan akwai wani shashi kuma akan ruwa wanda ba ta bangaren kowace kasa To kaga kenan su ECOWAS dinnan su ne suke da karfi a irin wayannan bangarori wadanda za su yi doka a kai ko kuma su yadda a yi wani abu a wajen. To saboda haka kowace kasa idan aka zo aka aikata ta'addanci aka tsallaka na kan ruwa to ba ta da izini ta bi waɗannan baragudu da suka tsallake su shiga wani bangare da ba su da iko a kai amma yanzu kasancewa an samu yarjejeniya da ECOWAS irin waɗannan bangarori da ba ta cikin wani bangare na wani ƙasa na kan ruwa ECOWAS ne take da ƙarfi a kansu wadda kuma yanzu da yardan su a take za a iya ɗaukan mataki na wani duk waɗansu waɗanda suka aikata ta'addanci suka shiga wannan bangare da yake karkashin ECOWAS kuma a bi su da izinin ECOWAS ko kuma bisa irin yarjejeniya da aka yi da ECOWAS a bi su nan take kuma a ci musu kuma a kuma da mataki da doka ta yadda kamar kuma yadda kakakin rundunar sojojin ruwan Najeriya Navy Commodore Suleiman Dahun ke shaida irin matakan da suke ɗauka fa daga ɓangaren su na haifar da kyawawan sakamako. Ban hafsa da ya hau ya kawo wani strategy da ake kira choke point. Wato abin da yake faruwa shine a duk wa'annan manyan-manyan rivers da suke karewa a cikin Atlantic Ocean tekunmu mun kawo jirage na musamman da ake kira Naval Security Stations abinda ya kira house boats yanzu muna da guda tara sun toshe duk inda ake fita da wannan mun, kuma mun samu rahoto cewa waɗannan house boats din sun rage wannan satan mai da ake yi yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan yarjejeniya za ta yi musamman wurin samar da tsaro a cikin ruwa a wannan shiya ta yammacin afirka hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria.